Assalamu alaikum, welcome again to Kibla FM sunana Fuad Umar. Wannan tafakin nan Harut wa Marut wasu mala'iku guda biyu ne, wanda wani tarihi ya nuna, ko mu ce ma alkur'ani ya nuna, tarihin na yana cikin alkur'ani. Ubangiji Allah Azza wa Jal ya tura su daga Babel, Babylon, da suka tafi wannan wurin nan, akwai wani tarihin da ya nuna cewa kamar sun zo suna koyar da mutane magic wato safi a zo a nuna musu yadda za su su raba aure tsakanin namiji da na mace ta wasu suka tambaya waya mana kuma za su zo su zama magician suna koyar da ilimin da ke kawo rarrabuwan aure da wasu abubuwan vuri-vuri amma sai wani malami muka ji kan youtube wai a yi mala'ikun adalci da suka koyar da mutane wannan abin wai sun ba da disclaimer sun ce kama abin da sa su koyar da su nan kare a yi amfani da shi domin in aka yi amfani da shi zai batar da kai ka fita ka anyan musulunci shin maganan nan haka yake su wane ne harut and marut sheikh muhammad awal yana nan tare da mu yanzu na ya muna bayani mu je mu mishi sallama salamu alaikum sheikh ya kake ya iyali wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh mr fuad mun gode ma Allah mu ma muna fata kama kana fa lafiya da iyalinka muna nan lafiya sheikh harut da marut sun je babel babylon ko sun je sun koyar da mutanen da ake yin safi abinda wasu za su ce wani ilimin da ke raba haure tsakanin mata da namiji suka kuma gama wanda za su koyar da kai wannan abin nan kaman kaka fari ma kowa kaka yi amfani da ilimin nan ilimin nan na guba ne amma na ta mabuwa in dai an yi haka nan me yasa suka yi menene gaskiyar magana nan shaik cikin wani mintina kaɗan da muke da shi kai muna bayani ha wato marut da harut harut wa marut bismillah shaik on cable fm الحمد لله رب العالمين وبه نستعين بارئ لخلائك أجمعين بائت الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين مصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم فصل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم شريف رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله سبحانه وتعالى في موقع تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نان فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله Sadakallahu Aliyu Azim bayan haka Mr. Fuad a madadinka muna ce ma listeners mu duka baki da duniya maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jami'an. Farko dai za ka ga cewa ba shakka haruta wa maruta ittifakan wurin malumma musulmai mala'iku ne. Wayan kana ko wani shaz na karatu muka ce shaz kaman wasu kankanin cikin mutane su fita cikin abin da aka samu agreement kai so an samu su shaz na maluma su suna Allah Allah su gudu kan wannan mushkila cewa haruta da maruta ba mala'iku bane ce suna karanta ayan nan kan cewa maimakon su ce malakai zuwa ce malik wa ma anzal wa ma unzila alal malakai zuwa ce malikai ne in ka ce malikai ne ya zama eh, eh, sarakai guda biyu in ka ce malakai ne ya zama annabawa mala'iku guda biyu ka ga da karatu ke da wuya kenan kasara da fataha ya sake manan shi kuma kan rubutu guda malik sarki malak mala'ika to amma wannan karatu in ka zo malum ma'ulumul qur'an ya zama shaz ne farko dai yana da kyau karatun nan mu duba matsayin mala'iku a wurin Allah yaya Allah ya ce mala'iku a wurinsa ba shaka za ka samu mala'iku Allah ya masana su cewa bayan Allah ne waɗanda ba su sabon Allah haka Allah ya yi bayanin a cikin sa mai girma Allah ya tabbatar da mala'iku ba al'umma ne ko ko ba halitta ne waɗanda suke sabon Allah ba. ga Allah na cewa wa'annan mala'iku suna bin umarnin Allah ne kan dukkan abin da ya umurce su da shi sa'annan kuma ba su sabon Allah akan abin da Allah ya umurce su da shi a cikin alkur'ani zaun na tabbatar da dukkan mala'ika akan magana alkur'ani ba mai sabon Allah bane saboda Allah ya to riga ya wance su kuma ya halicce su ne ba su da fitara na sabon Allah mana ba su da choice na su iya su sabi Allah kuma sa'annan ya halice su masumai ne ga barin sabon Allah so dukkan abin da ya zama jinsi na mala'ika sawa'an mala'ika jibrilu ne mala'ika mika'ilu ne asarafilu ne azara'ilu ne mala'ikan jahannama malik ne da sauransu ba wanda ke tsoron ba wanda ke sabon Allah a cike su to zaka ga wayannan mala'iku suna da group group group group ta halittar su akwai wanda Allah halice su da aiki ne su yi aiki kaza kamar hamalatul arshi wa'anda ke rika al'arshin Allah Allah ce alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu kulla ربنا rahmatan wa ilma رحمة وعلما فغفر للذين تابوا sabilak سبيلك وقهم عذاب الجحيم kaga yana gwada mana aikin wa'annan mala'iku kenan akwai malakun da Allah ya aje su ta rubuta aikin mutane wa ana ce musu kiraman katibina Allah ce kiraman katibina ya alamuna ma taf'aluna wannan ya tabbatar da wa'annan malaku su ma suna aikin su wanda ya kamata kuma sun san abin da Allah ya sa su su aikata akwai malaku da Allah ya sa su karbi mutane da shugabancin malakul maut akwai malaku akwai mala'ikan da ake ce ruhul qudus da Allah ke cewa tanazzalul mala'ikatu mala'ikatuwar ruhu fiha wannan ruhu shi ma yana cikin mala'iku akwai mala'iku da dama kan wa'anda Allah ya sa su akwai masu duban jahannama wa'anda su ma aikin su kenan sannan akwai masu duban aljanna wayanda su ma aikin su kenan tare da mun zo bayani cewa shin yanzu ma akwai jahannaman yana exist ko dai saboda Allah ce nama, mutane da duwatsu ne makamakan shi wa kudu hannasu wal hijara mutane da duwatsu ne abin aikin jahannama yana ci ne da mutane da duwatsu to yanzu ba mutane cikin jahannama yana exist yana aiki ko dai bai aiki Mr. Fawar ka ajiye wanga topic mu domin bayani kansa yanda ya kamata insha Allah lamarin karatu yana son bincike sosai yana son kuma nazari yanda ya kamata to daga cikin wayannan group group na mala'iku akwai wayanda Allah ya bayani cikin Al-Qur'ani karara suratul bakara aya 102 sune haruta wa maruta kaga batun haruta wa maruta kamar da ka tambaya ya damu malumma da dama ce malumma sun samu sabani a kan shi da dama za ka ga daga wani bawan Allah da ake ce masa abil qa'im an ce ma imamul hasan al-askari kenan baban imamu Mahdi. daya daga cikin a'imma guda goma sha biyu Na'am, cikin su guda biyu, na muna jinka, go ahead. Wannan bawan Allah an zo an tambaye shi cewa wasu mutane fainna na kauman indana ya za'amuna anna haruta wa maruta malakani ikhtaratuhum mala'ika lamma kasura isyani bani adam yace muna ji ana muna bayani cewa haruta wa maruta mala'iku ne guda biyu wanda mala'iku suka zaɓe su a lokacin da banu adama suke wani sabon Allah da yawa akan doron ƙasa bayan annabi nuhu ne suka zo bayan zuwan annabi nuhu ne wa'annan mala'iku suka zo saboda bayan mulkin annabi sulaimana aka samu wasu shekanai sun samu ilimin sihiri na siddabaru da makamancinsu suna yi kamar da yau ake yi ilimi na siddabaru daga har ya shiga ma cikin malum manzu ya confuse ba kai ya ka gane malamin da ke rokon Allah ta hanyar Allah da malamin da ya ta ci wasu magunguna na maita maita da sihiri da zo na amfani da shi da sihiri saboda kowa sa zallabiya kuma kowa rika carbi to lokacin an samu wannan haka sai Allah ana ce ma imamu eh, asal kenan ana gwada mai ga da malum masu kace wai shi Allah ya zabi wa'in ga mala'iku guda biyu wa anzalahum Allahu ma'a thalis lahuma ila duniya. sai Allah ya sauko da su duniya su biyun nan wa annahuma iftatana bi zahara amma surin malumman na ce kamar wai an samu wani mushkila tsakanin wata mata ana ce wa matan nan zahara har ya zo kai matan taya ta bitin su suna son su yi na da matan kuma sun sha giya kuma sun kashe ma wannan mala'iku a gana akwai kwashin ma mala'ika na da sha'awar mace uwa isafat mala'ika hmm. yana da sha'awa na batun mace mala'ika wasu sha giya so mala'ika yaya abincin shi yake na'am imamu ali ya bayani ya ce mala'iku suna cin abinci suna shan ruwa amma wani abinci ya ce suna ci wani abinci ce suna sha ba irin abincin liquid bodily namu na ni da kan nan ba ne mun yi bayanin saunan Allah ya daga ba insha Allah sai aka tambi imam aka ce masa Allah subhanahu wata'ala ya musu azaba da kasan Babila kamar da ka fadi wance an kai su ginin wani bango fitowar rana ana musu azaba ko shi aka ce kamar sihirin su nan kuma sun koya sihiri ne wanda yana damuwa daga cikin mutane sai imam ya ce ma'azallahi min zalika imam ya ce kai to Allah kiyamu da wanga magana wanga magana an samo shi daga cikin isra'iliyatin yahudawa ne aka sa cikin musulunci isa fuad hmm. bayanin cewa wai sun zo sun koya sihiri har sihirin na damun mutane sun wata mata ana ce mata zahara wannan mata wai da Allah ma ya fushi da matan nan bayan ta bacar da wannan mala'iku shi Allah ya share ta mai da ta tauraro wayo tana bisa ci tauraron zahara wannan duka ga ta na isra'iliyat in ji imam abil qasim hasan al-askari alayhi salam tana jina ko sai imam alayhi salam ya ce ma'azallah min zalika Allah ya nisanta mu barin wanga fahimta ga barin wanga magana ce wa hadal kaukab alladhi yace faka yace innal malaika inna malaikata allahi ma'sumuna mahfuzuna min al-kufr wal qaba'i yace mala'ikun Allah masumai ne kuma kubutattu ne ga barin kafirci da miyagun aiki bi altafillah da lutufin Allah Allah ya musu wannan da tausan da Allah ya musu Allah ya kiyaye su sai ya ja aya ya ce Allah ya ce la ya sunallaha ma amarahum wa'annan mala'ikun nan ba su sabon Allah kan abun da Allah ya hore su sannan kuma ya ce kuma Allah ce cikin wata aya walahu ma fi samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi ce Allah ne ke da sammai dukan abin da ke cikin sammai bakwai da kasai da wa'anda ke tare da Allah na mala'iku la yastakbiruna an ibadati ba su girman kai akan akan ibadan Allah sai kuma ce wani wuri Allah ya ce kuma da malaku kurani bal ibadun mukramuna la hu bil qawli wa hum bi amrihi ya'maluna ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa min hashatihi mushrikuna Allah ya tabbatar da mala'ikun nan bayunsa ne masu daraja wa'anda la hu bil qawli su ba su cin gaban Allah na wurin magana kuma a kan lamarin Allah suna aikata shi ne yadda ya kamata to ga imam ya tun fara kilan shi cewa mala'ikun Allah ba su wani sabo to in yanzu mun fahimci Qur'ani ya ce ba su sabo kwashin shi ne to menene hakikanin tarihin Haruta wa Maruta wanda yau kamata kowa ya shi kenan ko ba haka Mr. Fuad haka nan ne imam ya ce sun makala alayhi salam sai imam ya ce law kana kama yaquluna inda kamar yadda mutane ke ba da gatana gatana na maganganu batun haruta marutan nan ya ce inda haka nan ne kana Allahu kad ja'ala haula il khulafa al ad wa kanu al anbiya yace ya kasance kenan Allah ya sa mala'iku su zama halifofinsa kenan akan doro kai ma su doki aikinsa tare da kuma annabawa ne halifofin Allah so yaya mala'ika zai zo wani lokaci aka taba ji mala'ika ya zo da sifan mala'ikansa yana mu'amala da mutane yana koya musu wani abu mutane adi da ba annabawan Allah ba ba wannan lokaci saboda aikin annabawa ne su Allah ya ba su wannan ilimi na addinin su su karantar da al'umma ba aikin mala'iku ne wannan ba mala'iku ana aiko su wurin annabawa ne sai imam alaihi salatu wasallam ce fa yakuna min al anbiya'i wal a'imma an nafs wa zina da ce nan annabawan kuma da Allah ya aiko da sunna kuma na tunda mala'ika an aiko shi ya yazo haka da annaba kuma sun zo su masu su yi wannan aiki na wurin zina da kashe rayuka ce na Allah kiyaye sai imam ya ci gaba ya ce wannan magana sun maqasam wannan magana daga Allah subhanahu wa ta'ala karya ne daga kuma wurin a'imma karya ne daga ma alkur'ani karya ne sai ma ya ce awalai sallahu azza wa jalla ya kul ba Allah na cewa ma arsalna qablaka ya'ani alhalq illa rijalan nuhi ilayhim ai da muka aiko mu aiko mutane gabaninka ya kai manzo Allah mana mutane ba mala'iku Allah ya kori mutane ba mutane annabawa Allah ya aike su mutane dan waye su so da imam ya wanke wannan wuri shi zai ba su gaskiyan magana daga wurin kakansa imamu Ja'far Sadiq imamu Ja'far Sadiq kuma imam Maliki imam Abu Hanifa Shafi'i Hanbali duka almajiransa ne bal wasu musulman almajiran almajiransa ne shine imam na shida daga cikin a'imman da manzon Allah ya bar mana mu rika su da addinin yace imamu Ja'far Sadiq ya ce wa kana ba'da nuhin alaihi salam ya kasance bayan annabi nuhu aminci Allah tabbata gare shi kad kasratis sahara masu sihiri sun yawa kware a lokacin suna sihiri fa ba'atha Allah ta'ala malakaini ika zaman sai Allah subhanahu wata'ala ya aiko mala'iku guda biyu zuwa ga annabin wannan zamani ka duba kuma kamar zamanin annabi Musa alaihi salatu wasalam ana yawan sihiri da siddabaru sai Allah ya ba Musa sandan da ya fi karfin sihirin nan duka zamanin annabi Isa alaihi salam ana takama da tibbu tibbu sai Allah ya ba annabi Isa maganin da ba irin sana ana iya ta da gawa ma iya mutu da sauransu to haka ne Allah kowane lokaci abinda mutane ke doka suna yaudaran mutane ga barin bin Allah ana kama wannan abu zai fita sai Allah ba annabin wanda ya irin wannan to bayan annabi nuhu mutane sun doki sihiri suna wasa da shi suna bacar da mutane sai Allah ya aiko mala'ikun nan guda biyu zuwa ga annabin wannan zamani to wannan annabin wannan zamani imamu bai ambata sunan shi nan ba wanda ya kamata mu bi sunan shi yace bi dhikri ma yasharu bihi sahara kaga lokacin Allah ya aiko da mala'ikun nan ya aiko su ne da maganin da zai magance wannan sihirin mutanen kana fahimta misa fawad mm-hmm, mm-hmm. kaga yau haka in mutum ya je ya koya medicine for example duba lokacin da batun ciwon coronavirus sun ga taso ga ai da yawa an ce daga wani laboratory ne aka yi aka kuku wani abu ya zama coronavirus amma wannan laboratory na an yi shi ne saboda a ta samun solution na ciwo-ciwo ana ba duniya so da ba su bi hanyar shi ba suka sake wani hanya suka wani abu sai ya fito mana da wani tuta daga lokacin ba laboratory ne bai da kyau ba aikin da aka use laboratory aka yi, wannan aikin ne bai da kyau so ka iya ka gane hanyar da za ka bi na ilimi ka iya ka tare kanka kar mai sihiri ya yi maka sihiri ko ka gane actually sihiri ka ka koya sihiri don ka iya ka protect kanka kar wani ya cuce ka da sihiri wannan ba haramun bane cikin musulunci amma kai ka yi aiki da sihirin shine haramun zama kana ji da ko hmm, muna ji to sai waɗannan malaku da suka zo sai suna koya suka gwada ma wannan ba annabin nan an nabiyyu alayhi salam an malakai ne sai wa'annan mala'iku guda biyu ne wannan annabin nan ya karbi wannan ilimin nan daga wurin wannan mala'ikun nan na ilimin sihirin nan wanda za a yi a tabata sihirin nan wa addahu ila ibadillahi bi amrillahi sai wannan mutumin ya mala'ika ya annabin ya doki ilimin ya koya ma mutanensa da umarnin Allah wa amarahum an yakifu bihi ala sahar ya hore su su doki wannan ilimi su saya suna protect kansu ga barin sihiri wa an yubtiluhu su ta ta sihiri kamar da Qur'ani ya faɗi mana majitu bihi sihra inna Allah hula innahu la yusiru amal al-mufsidina duk abin da kawo na sihiri Allah ya bata wannan sihiri kaga Allah ba mai sihiri bane amma ya bata sihirin su so Allah ya koya ma wannan annabi turu wa'annan mala'iku guda biyu Haruta Maruta su koya min hanyar da za ba ta sihiri wa nahahum an yasharu bihin nas sai kuma mala annabin ya hana su kar su da kowane ilimi su ma su yi kamar ilimin na laboratorin eh, china a kawo eh, coronavirus amma ya hana su kasu aiki da wannan ta hanyar sihiri su yi aiki da wannan ilimi ta hanyar ba ta sihiri wahala kama ya dullu ala sa'am ma huwa na'am shi ce kamar wanga misali ne kamar abin da ke nufi da eh, da abin da poison da kuma mutum abin da za ka iya ka koya don ka kiyaye ka ga barin poison so in ka koya ka san yadda ake ya gama chemicals ya zama poison in ka zo ga wani ya gama chemicals poison kaya ka gane saboda kai kaka sha poison ya dame ka amma ba ce kai ma ka zama ka ta mix poison kana ba mutane suna sha ba sai imam ya ci gaba yana cewa summa yuqalu limuta'allim zalika hadha sam sai kai ma ka iya ka gane ga hanyar zai tuci ka ce ma wanda zai sha ka sha wanga poison ya dame ka to wannan ne aka koya ma wannan mutane ya bari su ma su kuwa su gane karbatun lamarin eh, sirri ya dame su to da koya musu wannan aka kare sai wannan mala'iku suka koya ba annabin wannan aikin nan da suka kare koya ma wannan ba annabin sai ba annabi ya ɗauki wannan magana ko wannan ilimi ya koya wa mutanensa ya ce amma kada ku doki kuna aikin sihiri da shi saboda kun tuce juna to qur'ani na ba mu labari akan ga aya mr sai eh, imam sadiki ya ce alayhi salatu wasalam sai ya ji aya ya kamar yadda Allah ce wa ma yu'allimani min ahadin wannan mala'ikun nan ba annabin sai ya nemi kamar da su yi hankuri su masala kansu su canji kansu su sifata kansu sifa na mutum sai su taimaka masa saboda aiki ya yi maza na wurin koyar da mutane wa'annan maganin sihirin nan sai Allah ke bamu labari wa ma allimani min ahadin wa'annan mala'ikun nan ba su koyar da kowane daya daga cikin mutanen ba fashe dai sun ce masa Wan gangan nan abu ne da ke da amfani in za ka protect kanka da shi amma an ka roke shi ka sa shi hanyar da bai da kyau ya zama ka fitina sai ta ce inna ma na fitina mun nan mun zama fitina mana mun zama test ne wurin ku tsakanin ku da Allah in kuka bi hanya da kyau da abun da muka ba ku ga ya zama muku alkhairi amma kun doka kun bi wani hanya daban ya zama muku bala'i kamar da Allah ya ce mana yaran da muke wannan da matan mu fitina ne ko dukiyanmu innama amwalukum wa auladukum fitna wa inna la indahu ajrun azim lalle yaran ku da dukiyan ku fitina ne Allah ya ba ku saboda ya zama test in kun sa yaran ku hanyar Allah da Allah ke so ce zama blessing in kun sa dukiyan ku hanyar da Allah ke so ce zama blessing amma in ba ku sa su ba ya zama hanyar da za ku hallaka wurin Allah saboda shi yasa aka ce fitina ya zama test shi yasa mala'ikun ke ce musu inna ma nanu fitna mu ma mun zama test ne gare ku mun zama imtihani ne zuwa ga bayan Allah in kuka bi Allah a cikin abin da muke koya muku ga na wurin ba ta sihiri da kaidin mai sihiri ce za muku blessing amma in ku kuka sa cikin hanyar da ya zama hanya kuma kuna sihiri da shi ce za muku kai sura Allah shi sa suka ce musu fala takfur kar ku kafirce to sa malakun sun tun su kar ku doki abin da muke ba ku ga ya zama hanya za ku kafirce ma Allah ku doke shi ku bi Allah na wurin ku ta ba ta sihirin mutane ku ta aiki da shi na wurin gyara kanku na wurin ba ta tucen da za tuce ku da shi wanga kira da suka kira wannan mutane da shi sun kira su ne saboda su samu itikari da abin da suke ba su nan su rayar da kansu kasu doki suna kashe mutane da shi su yi aikin Allah da shi kasu doki suna abin da Allah bai so to wani ya ce ai ayan ya ce ba su yi wannan ba fashe da izinin Allah sai mu ce eh saboda ba abun da za yi ba da izinin Allah ba isa fa akwai bambanci an yi abu da izinin Allah da kuma an yi abu da yaddan Allah wanga babban magana ne ba kowane abin da ake yin sa da izinin Allah shi ke tabbatar da yaddan Allah na cikin wannan abu ba saboda ba ya yi abu ba da izinin Allah ba in Allah bai san da zaman abu ba Allah bai zama Allah ba kin amma kowane abu ne Allah ya san da shi ana yi Allah ya yarda da shi a'a saboda yau aka in na doki wuka zan kashe ka Allah ya kiyaye masa fa'ad Allah ya san kamar zan kashe ka amma Allah ya yarda kashe ka Allah bai taba da wani kashe dan wanshi ba yasa in na kashe kan Allah zai kama ni domin bai yarda ayi wannan ba wannan ce to ya bi stop na ba da zan yi sai ce a ah, Allah bai stop ka sauran ya ka ya masa aka kuma kai abun da daren ka bai so shi yasa ya aje kiyama wanda yayi abin da ya dace ga inda ya kamata wanda yayi abin da kuma bai dace ba ga inda ya kamata so wa'annan mutanen nan da suka da wannan aikin nan suna yin nan mala'iku habila wa eh, haruta baruta sun gwada musu kar ku ta doki wannan aikin nan ya zama muku kafirci fala takfur kar ku kafirce ma Allah ku doki wannan abu kuna yin sihiri da shi kuma fa yata'allamuna minhuma ai ya'ani wa'annan mutanen da ke son su koyan nan suna koyawa daga wurin wa'annan annabawan nan guda biyu nan yani harun habila wanda zai iya ya taimake su amma an ba su aiki da shi wani zama wanda zai tuke shi za a ce Allah ta'allamuna minhu ma ma yanfa'uhum wala la yadurruhum suna koyawa abin da zai amfani su da wannan annabawan nan ba abin da zai me zai tuce su bane wa ma hum na nabi illa bi idnillah to wanga shine abin da shaitanai suka so saboda sun doki sun ce kamar annabi Sulaimana sun sa batun Sulaimana ciki annabi Sulaimana da mai sihiri ne kaza sha Allah ce a annabi Sulaimana ba mai sihiri bane wa ma kafara Sulaimanu walakin na shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra Wama, ma unzila alal malakaini bi haruta wa maruta sai Allah ya kawo aya ya shimfida so su ne sun fara wannan sigiri da sunan annabi Sulaiman ne suna jan hankulan mutane suna bata hankulan mutane annabi Sulaiman ma kaza kaza kafiri ne kaza kaza ku zo ga magani ana bin su sai Allah ce a'a annabi Sulaiman bai kafirce ba Wama kafar Sulaiman Wama kafar Sulaiman Sulaiman bai kafirce ba walakin na shayatina kafaru yu'allimuna nasa sira ai shaitanan nan ne suka kafirce mutane, shaitanan nan wanda ke koyar da wanda sihiri da su suka kafirce suna koya wa mutane sihiri to shi yasa Allah muka sauko da mala'iku habiya eh, haruta wa maruta don su zo su gwada musu abin da zai fahimtar da su zai kubutar da su ga barin sihirin wa'annan shaitanai to amma da su koya musu nan dan suka duka suka bi Allah sai da musu amfani in suka da su ma suna wannan kafirci kamar da wannan ta nake kafirci shi da musu kes yasa ka eh, wannan malaku guda biyu suka ce musu kar ku kafirce da abin da muke kun ga amma tarihi wasu suka zo suka yi kaza suna koya musu sihiri har suka raba tsakanin mutum da matan shi suka so su yi suka zira ita Allah share sunanta ta zama eh, Allah share zama taunaru wannan suka Mr. da labari na Isra'iliyat aka sata shi aka sa cikin musulunci don a bata sunan mala'iku Allah ya tunkule mala'ikunsa tun farkon su har karshe su ba wanda ke sabon Allah kan abun da Allah tun farko har karshe mala'ikun nan kaca Allah ya kiyaye su ba wanda ke sabo shek ya samu break cikin networking shi ya stabilize asap ya ci gaba da bayani na'am muna jin ka ina wanga shine bayani na gidan manzon Allah wanda annabi ya ce bayansa mu karbi ilimin addinin wurinsu in ba haka ba mun hallaka ya ce mana la tasbiquhum fatuliku kar ku ci gaba ɗan gidana wurin bayani wurin fahimta addini kun hallaka wala tu'allimuhum kar kuma ku nemi ku ce za ku sanar da su fa innahum a'lamu minkum yan gidana sun san addinin sun fi ku to yau muna barin bayanin yan gidan annabi ne muna dokan bayanin wasu malamai ko bayanin wani wurare to wannan sai ga kamar abu guda wani ce alali ne wani ce a ah, haramun ne wani ce makruhi ne wani ce mustaba wani ce fawajibi ne wani ce kaza ne yaya abu guda kan lo musulunci lo shi zama daban-daban Allah ya bar addini ya bar mu da wani fani mu ta ba da lon mu ko annabi ya kasa bayani mu za mu mai bayani mm. abin da ya kawo nan mun kasa sayawa kan wurin masu bayanin da annabi ya bar muna su morika su su za su bayyana mana addini ya sa muka ta gurguna karan bayanin mutane daban-daban har gaskiyan bayani na haruta da maruta ba wani cikin wanda ya koya ma wani sihiri kamar ya doke ta sihiri sun ba su magani ne na su ba ta sihiri sai mutanen suka juyi suka doki suna aikin banza da shi kamar yau yana da samu mutum ya koya alkur'ani amma waya roki yana cam da shi kana ga malumin da kai ce malami wanda cam ko a ce maka malami wai yana iya kashe wani wai yana da muntaki ma ko menene ina qur'ani Allah ce a kashe wani da shi so yau in wani zo bani ilimin da zan iya duk an yi man defend da kaina har wani ya iya wurga mini sambo ko kan wani ma ya iya tuce ni to ni ne da kone na aikin banza shi lokacin ai ba mai shi koya mai aikin banza ba ko ba haka bane hmm. ni ne na juya aikin kirki ya zama aikin banza da Allah ce ka ai zina isa fadi menene bambancin haduwa da mace zina da haduwa da mace aure wurin batun feelings emotional ba wanda bambanci dukan su shigan zuna ne amma me yasa aure na shi ake ba da lada saboda ka shiga wannan mata da hanyar da Allah ce abi ne ka bi ce a baka lada wanda ko bi ta bango ya sata mata ya da ita ce a bashi zunubi ba ka ba mace tsakanin aikin ai so haka ne habi haruta maruta suka zo suka ba wannan mutane sunan Allah da za su doki su kiyaye kansu da shi sai wa'annan mutane suka doki suka suna bautan su ma suna sirri da shi shi ya zama musu kes ya zama musu bala'i shine mala'ikun da kansu ke ce musu fala takfur kar ku kafirce bayan mu kar ku kafirce bayan abin da za mu gura muku saboda mun nan mun zama fitina ne amma na mun zama test ne a wurin ku in kuka doki abin da muka baku kuka bi Allah sai ku samu yardan Allah da shi kuma kuma kuka juyo kuna aiki daban-daban sai da wani abu daban kuma wannan ba mu ba mu muka koya muku wannan ba so wannan ne gaskiyan bayani saboda ya fito wurin waɗanda annabi ya ce su ne counterpartin alkur'ani ‘yan gidansa su ne counterpartin alkur'ani wanda in ka rika su bayanin su ka samu bayanin alkur'ani karama kamar da manzo Allah ke fasarawa in kuma ka bar bayanin su kama bayanin wani to zai yiwuwa ka same shi daidai zai yiwuwa kuma ka same wannan akwai probability ya zama daidai ya bai zama daidai ba amma bayanin ‘yan gidan manzo Allah shine karara a sahul bayan wanda za ka same shi daidai kamar yadda manzon Allah ya kawo saboda su suka fahimci abin yadda manzon Allah ya ba imamu Ali fiye ga dukkan wani sahabi kuma a takaicin na ta ma bayanin haruta da maruta kenan wanda 'yan gidan manzon Allah suka faɗi daga bakin imamu Jafar Sadiq alaihi salatu wasalam ba kamar yanda wasu ke fadiwa ba hmm. Allah Allah samu gane baki amin mun gode maka sheikh muhammad awal malam fawuli wato shine na'ibi na babban limamin shiyawa na upper east region ghana naibin shi ke ga ah, Sheikh Awal kaga annabi wannan mala'iku guda biyun ga ka, no. ka nuna cewa kamar sun ba da disclaimer kamar abin da za su gurmama mutanen na yana da side effect in ba su yi amfani da shi da kyau ba sun bace sai su using shi no. positive sun ba da disclaimer amma ilimin nan kuma ilimin nan kuma da ke batar da mutum wasu na gan kaman abin da zai kawo cuce mutum ilimi ya malaika ji ata ce shi ya kawo to suna kaman positive kawai ake kawowa amma ga shi nan ka bayan disclaimer nan dai an nuna kama ana doki wani ilimin nan a yi wannan baban nan da shi a raba wure mutane ciwo nam sheik kowane ilimi positive ne hmm. until mutum bai bi anyan shi bai ake ce ne ai negativity na fito mutum ne ba Allah Allah bai da negativity haka ne duk wani abu da fito Allah positive ne rashin kai ka bi hanyar wannan abun shi ake ce mai ya zama negative saboda ba ka samu wannan right eh, answer na saboda ka bar hanya sai sa mala'ikun suka tun faɗi musu fala takfur me yin kafirci shine ka boye gaskiya kai aiki da mara a kufur in ka zo kan language an ce kufur shine ka tone rami ka boye abu kana aiki da wani abun da ba wannan ba shine ka boye gaskiya kana aiki da abun da ba gaskiya ta ce makafirci so tun da malakun ba su kawo musu zai tuca ba su suka bi hanyar da ya zama tuca gare su amma da wannan ilimin nan kamar da baka eh, misalin dukkan wani abin da manzon Allah ya kawo positive ne support dukkan wani abin da manzon Allah ya kawo positive ne amma me yasa zai iya zama ka kafirce ma Allah cikin sa da wannan ilimin da Annabi ya kawo no da Qur'ani Qur'ani da muke magana ga no no nake fadi maka Qur'ani duka Allah ce shirya ne ga masu Allah ko ba haka bane haka ne to wani na iya ce maka waya ya ruku ga ya daure mata ya baka kai ka sami ka aikin maza ita wurin wasu malumma ake zuwa su daure eh, na turawan america kuna a iya musu fawa na kan hmm. eh, a tuce su kan hanya ya sunan shingan nan akwai da suke yin shi wai sakawa mm-hmm. malami zai zama wai ya gane wani abu cewa Qur'ani haka ya gama ba mutum wani ya sha magana da bature bature ya ya ce aiko kuɗi aiko kuɗi to ina kaga masata kenan ina alqur'ani ya ce ai sata da shi amma da qur'anin nan suke rika su yi sata wasu daga cikin su so wannan bai tabbatar da qur'ani ya zama negative da an yi aiki da shi ne negative way ba qur'ani ne negative ba ya zabi ma'ana qur'ani kana akwai wani yanda za ka manipulating shi ka bonki ka sha ka je ka yaudari wani kuma ka yi nasara Qur'ani zai yi wannan sosai wow akwai da suke wannan amma wannan na wa janninu suna buyi bayan Qur'ani ne shaik. buyi aljanna <laughs> eh don duk lokacin da aka kawo wannan magana duka shi ya ce wa aljannu na ma malamin buka shi buyi ya ce Qur'ani yi da shi wai Qur'ani bai wannan ba komai yake magana ba komai ake magana kan ai eh, ba na maka wani abin kai kai mamaki bisa kwari a yi mamaki ani ina so na mamaki ne yi yi mamaki <laughs> na jina <laughs> ba kuma yake iska ba no amma ka san nan cable fm ni na so na mamaki ne eh muna ka air ne to muka je muka je ka off air da kai wani abu yi mamaki ke da <laughs> ina ba kwara muka yi mamaki to shikenan shikenan to ke wanda ba reality bane 419 ne eh, ina so gani domin it's part of knowledge mutum ka ka gane kaman akwai irin wannan irin eh, ina so so in ka gane wannan nan ka doki wani ranar zai maka wannan ka gane kaman zai maka kowa na ba sai zai maka ba hmm. to wannan aka ce musu ku gane ga hanyar nan ka ku ka ka a tuce ku yanzu mun lokaci suna tuce mutane da wannan hanyar nan ba kuma na'am na'am shek wa nabi suleiman da yake zaune kan kujeran shi ya seize littattafan zamanin shi na domin ana an rubuta wasu takardu na irin wannan safi-safin nan siri-siri da voodoo wai ya si zuke ya ajiye ƙarshen kujeran da yake zama kai bayan ya bar duniya kan kujeran nan an zo an cire aka, aka rarraba mutane aka gwada kamar wai ashe ilimin na sihirin nan da aka kawo aka ce a raba ma kowane shi shi kawai ya rika yana ta jansu da shi yana ta jansu shi aka raba ma kowa a yi amfani da shi bai cikin ilimin su haruto marucin gani wannan maganan nan haka ne an yi haka wannan magana nan shi nake ce maka isra'iliya ga tana ga tana ne hmm. saboda annabin Allah ko me zai amfani da shi wahayi ne daga Allah na'am wahayin Allah fa bai da masihiri hmm. duk wani abin da annabi Suleiman ya amfani da shi duka Kur'ani ya karanta da mu na tafiyan shi kan iska maganan da ya da turuwa namli hmm. batun a kawo kujeran Bilkis hmm. bai duka Allah ya ce shi ya bashi hmm. so ya Allah zai ba abu da masihiri ga wani tambaya nan kaga mu musulmai mu doki example shi kuma annabi Suleiman da mutane shi duka musulmai ne wani ba annabi na musulmi ne musulmi ne haka ne to ga shi ne an kawo muna yan alkur'ani cikin alkur'ani akwai inda aka ce minal jinnat wan nas kana neman sari from wa'annan mutane da aljannu kana neman sari wuri wannan mutanen kana neman sari wurin wa'annan mutanen nan da alkurani aka ce ka nemi wannan sari na to ya su aka zo aka ce mala'ika zo gwada musu sihiri amma gashi nan nan ganga mu an ce ka karanta ubangiji ya ka wasu sun ce me yasa wurin nan zamanin nan mala'ikun ba su ce musu kamar a gaya musu su karanta ubangiji ya protect ba shi suka suka karantar da wannan wato sihiri sihiri har kowa cikin kauye ya gane wai yanzu ga ya kawo wani lokacin zamanin nan wai ba daura wuri kuma don ka daura aure na an doki ilimin harut da marut an raba tsakanin kana matanka wasu sun kawo problem na'am sha ka bayani ai bari wannan ba bari wannan wannan maganganu na duka ba bayan gida ne <laughs> ya salam aka aka fadi wasu mala'ikun nan na'am mala'ikun nan mhm. Qur'ani bai ce sun gwada sihiri ba sun zo sun gwada musu maganin sihiri ne <laughs> magani ne na sihiri so sai su suka overdose kansu da wannan maganin shi ba kaman ya ke cewa eh, overdose kaman ka sha magani kuma ya da zama maka ciwo a yau ko mutum na ciwo ana ba shi magani quantity da zai sha ne in ya sha ya fi wannan kuma yana yi zuya zama mai ciwo kuma sosai kuma maganin kwano. gaskiya ne tana da ɓaci ka za ka sha maganin ka za ka sha so in tamun ya kai bai sha ba ko ya sha after tamun yana iya bai kiwo wannan yana kuma zama ciwo saboda mhm. bai bi prescription da ya bashin ba gaskiya ne so wayannan malakun sun kawo musu irin karantawan mungan nan noni kamar yau haka misali kamar in kana zama kana jin wani abu kamar misali kana kwana kana mafarki mafarkin banza banza mhm. a Qur'ani mu in ka doko ayatul kursiyu aya guda uku ke bin juna tun daga Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum har zuwa wala yaudu yuzuhuma huwa al azim sai ka wuce ayan da ke bin shi nan Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum eh la ikraha fi din afwan la ikraha fi din kada ta bayyana rushd min al-ghayy faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa لا انفصام لها والله سميع عليم Allahu ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها nan ga, in ka saya, sai ka karanta kuma alhakum takasu har zuwa karshe ka shafa bisa fawar ka kwanta ko aljannai da man duniya sun taru kwanan kamar su komai kuma to kaga mutum bai san iri iren karancin da sauransu ba kaga muna duniya kuma da rashin fahimtar mu ya bari mun eh, eh bid amayaz ko bari ba ka ga terminology bid amayaz komi da komi mun ce komi bid'a ne saboda annabi bai yi ba sai ya bari muna wahala yau aka ya bari musulmai da yawa na bidan solution kan problems su dai wanda ke damun su ana ce musu bid'a so ya bar suna ta gidan turu da sauransu tare da kuma wani musulman na karanta qur'ani cikin ruwa ya tofa a sa cikin gora na yawa ana sin ruwa ka sana haka cikin musulmai ko gaskiya ne ana yawo da ruwa cikin gora gorawon ruka ana sai ruwa me shin shi ya karanta da miyon shi zamanin coronavirus nan malumar diwa sun ba eh. mutane wannan cuta fa tutufa wannan eh sun ba cuta sun ba su sun ba cuta ban da ban gaskiya ne to yanzu Mr. Ford don Allah in kai kai ka tufa miyon ka to cikin ruwa ko kai ka karanta Qur'ani sai ni ma na zana da sim qur'ani nan nuna sa ruwa na sha mai bambanci shi hmm. bambanci na wai bambanci na wai wanda ka rubuta na ka bidiya domin manzo Allah bai rubuta ba shi yana tofa wani shi yasa ya kamata iri na shi amma kai da ka rubuta ne ka bidiya kuma kullu bidiya shi ma yayi bidiya dalala wa kullu <laughs> shi ma yayi bid'a ta gani ba shi ma yayi bidiya shi ma a ah, manzo Allah bai tofa ba bai tofa ba abi jimala jimana da ya kamata zai tofan nan mm-hmm. shi na samu irin bakin manzo Allah ne saboda ai da bakin annabi ya kwaci mai ka bakin annabi bai tofa shi ma bakin shi na bidiya bakin shi ba na manzo Allah ba mm. ya kamata tun ne ba hanya kai wani abu na bai mutu to ai bakin annabi ba na shi bane ai eh, amma manzo Allah dai in yayi abu wai dai kai ka yi kai irin nashi in ya Tufa ne wai ka tufa ba wai shi bakin ka zama baki annabi ba. In ya tufa ne sunna ka bi shi na. Akwai wani sunna annabin kai ma ka shiga wuta. Sunna ne na annabi amma kai ka shiga wuta. Eh kai ka shiga wuta Allah ya ce wannan sunna annabi kada ya ba. khalisatul laka min dunil mu'minina kai muka ba wannan kada akwai suna annabi kuma annabi yayi yanda zaka iya kai kai baka kai yanda yayin nan akwai suna biyu kuma yayi ki zaka yaka haka nan perfect misali na daya mhm. suna zan baka misali da kaga ne ba magana ban ka maka examples ba sai san ya ya girgiza kokolwa <laughs> na'am <laughs> Allah ya ba annabi hanya mhm. in annabi ya ga mace ayar ma man sutul azab barin samu ayar nan ja maka shi da kyau mhm. saboda in fidda kai cikin cikin shakku sutul azab mata in annabi ya gan wani mata yana son ta mata mhm. in matan ma na son annabi da matan ta ta son annabi Allah da rawar suka ta da manzo Allah kenan ba sadaki ba zuwa gan babanta ba zuwa gan ummanta da ya ce yana so ai babanta mhm. da babanta da ummantan duka an ci su bi umarnin manzo Allah ne saboda Allah ya san annabi bai ba bahat ba ni da kai da za mu samu muna ba ta yaran matan mutane wannan fasaran bangaren kuyan shi'a ne ko dai shi'atan wa sunnatan an yadda da wannan kan ga gana na larabci a wannan na gode mr <laughs> wannan nan ko ko ko maluman larabawa ma suka yi sun gane ga abin da qur'ani ya faɗi shi zan ja maka ayan nan na bidan ayan nan ne na'am ja maka shi Wannan ayan da kanshi ya kala kanshi Allah kuma ce wurin nan annabi kare ba wannan Allah ya ka aure ka categorically fili ya ce annabi kai kare muka ba wannan ba mu ba wani ba kai kare muka ba wannan hmm. ba mu ba wani ba sannan kuma Allah ya ba annabi hanya annabi ya iya zama da mata fiye ga fudo dukansu matan shi ne amma kayan kai wasa kai wannan za ka shiga jahannama na dungurungun ko sallan ka Allah bai karba kai yafi fudu ga ayan nan aya aya 50 hmm. sutul azab Allah ce ya ayyuhan nabiyyu zan ka maka larabancin ayan mawa, ya kai wanga annabi inna ahlalna laka azwajaka musu Allah mun halitta maka matanka allati ataita ujurahunna matan da kai manzo Allah ka ba su sadakin su ladan auren su kenan mu halitta maka su ya kuma ce kuma ma malakati yaminuka da matan ma da hannunka ya mallaka mana kamar slaves ka hmm. mu halitta maka wannan mimma afa Allahu alaika wanda Allah ya baka na slaves sannan wa banati ammika yaran matan sinka wa banati ammatika da yaran matan antisinka wa banati halika da yaran matan an ka na wurin eh, manninka wa banati halatika da yaran matan manninka kanana ko yayin manka ko kamin manka allati hajarna ma'aka waɗanda suka hijira tare da kai sallah ce wamra'atan da wani mata ma mu'minata mu'mina in wahabat nafsa halin nabi in ta zo ta doki kanta ta gwada kamar tana son annabi in aradan nabiyu in annabi shi ma ya so an yastanki aha ya aure ta Allah ce ya baka halali ne a wurinka halisatan laka musu Allah mun kebe maka wannan ne naka kai kade min dunil mu'minina ba ba wai mu'mini an yayi wannan ba kai kana da muka ba hanya kai wannan kaga mu'mini yawa sai wannan magana same shi cikin sunna annabin da wani bai yi kenan an ba annabi ya ummace mu'mina ta ga annabi ta ce ma annabi annabi ina son ka annabi kuma ya so ta to Allah ya bari ya Allah ya tun daura aure tsakanin ita da annabi auren ya tun daura Allah ce kai kada muka ba wannan ba mu ba wani ba so batun sunna sunna annabi na kamata ta kula da shi sosai ana magana ya daga cikin sunnan manzo Allah Mr. Fuad mm. kana jina ko da kyau wanda in kana son ka yi daidai yadda za ka don ba ka kai annabi kowane dare dole ne ya yi sallah thousand raka. One thousand raka? Thousand raka annabi ke da dare kafin gari ya waye. A ah, shaik yana yin shi ne wato domin kasa annabawa martabansu daban ne. kamar wato suna yana barnan nan su yi wani tafiya su je nisa cikin wani seconds irin wannan batiniya nan ne ko dai yana <laughs> siye ne yake yin daya baya 1000 eh domin abu ya kamata yin tambayan ga domin ka san ka duba um, da ya tafi sama mm-hmm. na na aisha ta warware wannan magana ta ce annabi na sallah dare ya saya ya sallah har kafan shi kumbura Sani yawan sallan da manzo Allah ke kafin da waye har kafafuwan shi kumbura sai yadda yanda yake tsaya na yawan sallah an ta tambaye shi haba annabi ba ka fitawa adadin yana cikin hadisai ne adadi ne numbers ne kana ji na ko na'am kuma dole ne kan annabi annabi yanda sallar azafar ya zama dole kan ni da kai dole ne kan annabi na filan dare sai Allah ke ce mata cikin Qur'ani inna rabbaka alamu annaka taqumu adina min thuluthay al wa nisfahu wa hmm. thuluthahu wa ta'ifatu min alladhina ma'aka wallahu ya'lam wallahu yukaddiru lana wannan har zuwa karshen aya annabi yayi nafilan dare dole ne kan shi amma ne kan mun mu nafila ba Allah bai tambaye mu nafila ba so ba mu cewa za mu mai da sunna annabi mu dole mu ta nafilan dare sannan annabi yayi nafiloli da dama wanda in kai ma za ka yi haka za ka ba ka kabari so sunna annabi musafa yana da categories dai wanda ya kamata maluma zama a cikin abinda ake so ne shine lubbun abin da annabi mana menene sunna annabi wani amfani ya bayar to wannan zai abun amfanin ake duba an yi shi wani yau saboda technology da kuma irin wani bala'in da muke ciki ya iya da wannan amfani kuma na ko misali kamar da annabi ke eh, ruka'a ya tufa cikin ruwa hmm. ana iya ba annabi ruwa da kenshi ana invite annabi gida ya ya sha abi ya zo ya sha ruwa gidan kawai saboda suna son su samu daidan bakin annabi inda kenshin zai kama to annabi ya sha ruwa da bakin shi ya aje ana doka wannan kenshi a aje ne bayan annabi ma ko mutum na ciwon ciki wani abu aka sa ruwa ya sha daga daidan bakin annabi shi ya lafiya hmm. sun zo abin nan shi ne annabi ke karantawa alkur'anin yake karantawa hmm. haka ne ko hmm. alkur'anin kuma na ba da eh, results saboda baki ne mai sarki ya karanta sai ni da kai bakin mu na muna karya muna muna finci muna cin bayan wannan ba malamin da zai ce kamar shi da ta halo bai taba karya ko bai taba munafinci ba babu ya takin ka zai zama da manzo Allah sau alake maka yadda annabi ya za ka suna annabi sannan ga ciwon tuberculosis na tari uku ga ciwon su a baba yanzu na nan ga su ciwon hepatitis B duka sai mutum ya zo ya taba maka ruwa tun da gaba ka zara da ruwa kana sha har yanzu wannan sunan bai kare ba shine Qur'ani annabi ya tofa ya sa yau kuma ba irin bakin annabin da zai tofa so Qur'anin kuma na nan so why can't we mu mu amfani da Qur'anin no tun da Qur'anin annabin no ya amfani so mu sake sunan annabi ba muna da kawo wani bible ne ko wani abu da muna amfani da shi muna muna shada shine shi ne magana tun da Qur'anin annabi ya karanta yau kuma bakin mu ba na annabi ba but Qur'anin no ne har gobe no sai mu amfani da Qur'ani na amfani da shi nan no which is simple as that Mr. Fuad Shahid, kafin mu zo ka ba da closing remarks ka, su wannan Harut wa Marut. Wa Marut, na Wai bayan sun zo sun nuna wannan abin da wasu suka ce sihiri ka ce ba sihiri ba ne magani ne na a, warware wannan sihiri in aka yi mawadi. To, wai ba sun zo sun ba sun yi abin da bai kamata ba an daure su cikin wani rafi ka ce ba haka nan ba ne ina suke har wa yau suna wurin nan babil babylon kuri'a bayan sun gaba na sun koma inda suka fito ban san da zan ce su koma ba don ka san ubangiji na <laughs> kishin malaiku koma sai sa ban san da zan ce sun koma ba na sai ya so tricky ya so tricky in question <laughs> eh ka gaskiya da ba za ta ba san da suka fito ba gaskiya ne kasan Allah na sarrafa mala'ikunsa yadda ya gaba dukkan ma halittun Allah akwai rauhanai ma banda mala'iku ma akwai rauhanai akwai aljannai su Allah ya ba su iko spiritual suna suna tafiya wurare da dama yau haka ni da kai mun yarda akwai mala'ika jibrilu bayan annabi ya rasu dana fatima ta ce annabi rasuwanka ya sa wahayi ya yanke jibrilu bai saukowa kuma da wahayi kuma saboda ka rasu aka tafi da annabi ke kwance so yanzu muna tambaya da annabi ba a ci wayin bai zuwa ina jirobi yake sai muke yana inda Allah kuma ya ga dama ya aje shi ai malakun kuma suna inda Allah ga dama amma wuri ina nan ne masa wannan wuri parking latin malaku kenan ana papa parking su eh amma amma suna iya suna babila suna iya suna iran saudi arabia ina duka inda Allah ga dama suna suna wurin suna suna bukon ga wani suna cikin gida na ba da ka ban sani ma ba suna inda Allah ga dama suna wurin station su kawai suna wurin da eh don ya kamata mu bayanin malaku mai imamu ali ya sifata su ake ko wasu su Allah ya halice suna sai ne kawai cikin safu kamar safu suna subhanallah subhanallah subhanallah har tashin kiyama ba su saurin wurin nan hmm. Hmm. kuma ya ce ba wanda ya adadin su shi Allah ai akwai tambayoyin da zai maka fa kan wannan batun malakun na barin jefa maka da yamma eh. yanzu da ka gani wanda ke ce subhanallah subhanallah sheik yana yi ne domin ya samu lada ne domin an ce malakun nan su ba su shiga wuta sun tun sun sani ka gani amma ya sai kuma for trillions of years zai ta subhanallah subhanallah menene ya sa mala'iku suke yi ma ubangiji bauta with perfection haka nan kaga wani tambaya ne na so ka taba wani sosai sheik bari ba baka ansa mai kyau kuma kan wannan na'am eh ansa isassha ba baka insha Allah alhamdulillah eh ka san lamarin Allah subhanahu wata'ala hmm? batun wuta da batun aljanna ya zo ne kan kasalan mutum hmm. mutanen da ba su riski asulin Allah a matsayin Allah a wurin su ba suke bautar Allah saboda wuta ko aljanna. Imamu Ali ya kasa mutane kashi uku a wurin bautan Allah. Ya ce akwai wasu mutane kaumun ya abuduna Allah khawfan minan nar. Suna bautan Allah ne saboda suna tsoron wuta don kar Allah sa su wuta. Mama ce fatilika ibadatul ubbad. Wannan bautan Allah slaves kenan, slaves. Kamar ka samu slave ka yana yi maka abu bai don bai son ka yi mai azaba. kenan inda ba azaban da bai maka bautan kenan imamu ali ya ce a su mutane kuma ya abuduna Allah ragbatan min aljanna suna bautan Allah ne suna kwadin saboda a sasu aljanna imam ali ya ce fatilika ibadatu tujjar wannan eh, ibada ne na yan business kamar ka ka sai abu ka sai ka samu riba so su ma suna bautan Allah don a ba su riba aljanna imam ali ya ce to tare inda ba aljanna da ba su bautan Allah kenan sai imamu ali ya ce wa qaumun ya Allah la lil janna wa la nar bal annahu ahlul lil ibada wasu bayan suna bautan Allah ba don wuta ba ba don aljanna ba sabida sun ga Allah ne ya cancanta a yi mai ibada sabida jibillan mutum orajin mutum an halicce shi ne don ya yi bauta ya yi bautan Allah ko ya bautan wani dai yi ka yi bauta wani na bautan dola ne wani na bautan pounds wani na bautan euro wani na bautan gelin shi ne wani na bautan abokin shi ko ya kake kai bauta amma bautan da zai fi shi ne bautan Allah ka ga wannan malakun nan ba suna kaddasa Allah don Allah ba su lada bane a suna kaddasa Allah don Allah ya cancanta a bautace shi ga yanda Imam Ali ya faɗi batun su alayhi salatu wassalam ya ce Allah ya halici mala'iku wayannan mala'iku sanin su shi Allah don Allah ce wa ma ya alama junuda rabbika illa huwa ba wanda ya san sojojin Allah na mala'iku adadin su shede shi Allah kada sai imamu alaihi salatu wasallam ya ce to akwai wasu mala'ikun nan Allah ya halicce su ne daban-daban daban kowa da abun da Allah sa shi ya yi amma ba don a ba su lada aha yana da cikin abin da ke tabbatar ma mu mutane ma kaman ko ba mu bautan Allah ba bai rage ma Allah kuma saboda ana bautan Allah da yake namu amma ba don aljanna ko don wuta ba saboda Allah ne ya cancanta a masa bauta wanda ke rika al'arshin Allah ba za mu ce ba Allah ya ce muna suna cewa me alladina ya'maluna al'arsha wa man hawlahu wa'anda ke rike da al'arshin Allah da abin da ke kewaye da al'arshi me suke cewa yusabbihu lillah suna sabba Allah suna tasbihu Allah ne to imam ya ce saboda Allah bar su gane kaman ba su ke rike da al'arshin ba Allah ne kawai bayyana hannu su ya tabbace musu ku saki al'arshin suka saki su gina sai kaf haka nan yace to ku koma ku kama ku gane kaman ba ku ke rike da shi ba kun rika ne kawai saboda ina so a rika shi haka nan akwai wanda Allah ya ce su suna sujada ne suna cewa la ilaha da su yanda imam ali fata su wannan Allah ba mu lokaci za mu je mu yi bayanin su Da ya bayan ya kan batun sifan mala'iku hmm. mala'ikun Allah su nawa ne da makamance su wow yana kyau mu bayani eh, very interesting su nawa ne eh ina da eh, eh, I can't wait I can't wait domin yayi karantarwa sai na mala'iku amma kafin wannan ranar nan da za ka zo ka yi wannan bayani na shaik da zu ka wani alkawali daya shine zan tunasar da kan in ka cika sannan ka bada. da wato ka summarize muna wannan presentation mu ba da kuma closing remarks ka ce kaman za ka gaya muna wato abincin da mala'iku suke ci abincin da suke ci to wannan oh, da, da ruwan da suke sha da ruwan da suke sha don wannan abinci ne mun na son je in na gane ci wani domin yanda suke ai ke ba mala'ika bane ke ba mala'ika ba ka ci abinci su yanda suke bauta yanda suke kama ko inda na ganshi kasuwa na ci wani <laughs> inda ba ci nan gana hakuri ah, inda batun bautan nan ne akwai ruwan da ake ce mai ma'ul hayat wanda wali lahidir ya shalla. Na'am. in ka samu wannan kasha kai maka kai bauta baka mutuwa ran tashi alkiyama batun wannan ruwan na sha yana exist yana nan har gobe Shi ka zo ka kwada mu nan da yake mu duke mu je mu sha wani insha Allah mu ga zan Allah na'am sai. baban annababan eh, zulkarnaini mhm. cikin tarihin batun ruwan nan da babban malamin falak ne ya san falak sosai mana eh, astrology mhm. ma malam fadu wallahi musu mai asara babba duk hmm. wani abun da turawa ke ta kama yau ana jin labasu da ilimi na duka ya fito wurin mu musulmai amma mun zubar muka sa kiwiya da kiyayyen juna da ba mu son mu je wurin juna mu karbi amfani yau ka duba ko mai malami ala sunna ke da shi na ilimi almajirin shi'a ko almajirin tarika bai ta shekaru ya karatu hmm. haka malamin tarika na koya ake da ilimi almajirin sunna bai ta shekaru wannan karatu so mun saura wannan yare-yare komi ya fita annunmu baban eh, ya sunan shi ga zurkar ne shi yake zama cikin ilimin astronomy sai ya ce ma matan shi don da ana ce mai malam wannan lokacin nan mhm. kowa na zuwa tambaye shi malam abu kaza shi mai bayani sai ce matan shi akwai taularu cikin thousand years so guda yake sayawa so Allah sa zamanin mun ga rana kaza ya saya so in ya saya rana kaza saboda arka mutane na min yawa so ranar nan ki tuna mini mai sunna in Allah ya sa an samu ciki lokaci kaza ya bada da tamin na aka doki ciki wannan yaro ya live ba bai mutuwa hmm. sai matan nan kanuwanta ne man hidar so idar da zuka lani ya da kani ne na wurin man su manin su na ya da kani. ne hmm. sai man hidar ta zo wurin sistanta gari ya waye matan malam man zuka lai kan sai ta ce mata a ah, ai jiya malam ya ce kaza kaza tauraro kaza ta koro ma sistanta sai sista ita ta sa hankali sosai kan shi sai ta fada da mijinta tunda an san baban zukalin nan bai karya sa abin da yake fadiwa sai su suka tabu wannan date da wannan rana ya kai aka kaza ce Allah ya ba su sai ita umman zukalin ta mance Barewa ya ce mata a ah, ajiya jiya ne abu ka ce oh, na mance amma na fadi ma sista na da ta zo wuri lafira ya ce mata to next month kuma wani wata ya saya nan doki cikin yaro cikin shi ya ci sarautan fullowar rana da faduwar rana to inda aka aka samu zukar zulkarnain sai zance mai zulkarnain ne wanda ya mallaki fulluwar rana da faduwar rana mm. to wannan tarihi inda genesis batun mawul hayati ya fara kenan da yadda aka ce aka aka same shi duka masa fawat ilimi ne mai zurfi sosai hmm. so na baka kai man kaya kai wannan action ta ya ka nemi nan kaya ka ce ka nemi <laughs> za mu wanda magana shi <laughs> a wannan watan na ku a wannan ruwan nan wannan ruwan nan a ruwan nan ya kamata ka san yanzu ga akwai technology akwai technology eh na ba isa mun ka ba da map ne mu duba mun musulmai na'am eh ya kamata musulmai a iya azamna na a duba wannan lamarin ya kamata mu mu samu ruwan nan tunda akwai shi shakin akwai shi ne akwai mutane da yi bayan da da wanda suka gabata da su sun gani o domin su sun fi mu ilimi. fara. Na'am. Akwai shi. Kaka rena kanka zai wasu ba su taba tunani batun shi ma ba. mun manyan sahabin gari ka basu abin nan ba shai. Imam Ali da kai ce a kowanne ruwan nan. To ka gani wani kamar Imam Ali hakan ga in yi fada abu gaskiya ne amma shin akwai shi Allah ya yi mu gane inda yake ne ko ya boye muna wani tambaya kuma daban ne. ka don da aka ka ya da aka ka ma shi ma malin bai ya sha ba tun da ya sa akwai shi da zai wannan tambaya ma shi ke gan kaman ya yi shi kai mu eh, an taba tambaye shi haka ya ce le kulli ajalin kitab kowane mutum da ajalinsa da hanyar da zai biya mutu shi ba hanya ta sha ruwan nan bane amma wanda Allah ya sha kasha shi zukar nan eh, akwai wani mutum da yake from wannan generation nan da ke raye yau ko dai a'a wanda ya taba shan eh. wani ruwan nan yake nan yau bai mutu ba eh shine shine hidir nan wallahi hidir nan ala yanzu nan sai za hidir nan bai mutu ba yana boye wani wuri yana nan yana nan da Allah ke aje kuma yana yawo ko ina ga dama amma ya zo ba duniya at one point eh, eh eh karshe ka ai ka san ko malaku sun su mutu dukan har da su dukan sun mutu amma karshen duniya kenan ka ce ciki kuma brother zukar nan ne ko shi hidirin eh, eh ta wurin mansu eh, mansu na yara kan ne amma na taba ji wani magana sheik wai kafin hidir ya bayyana an ce ma annabi musa alayhi salam ya doki wani zani da wani kifi ya je ajiye shi wani wuri ya wuce daga baya ya komo in ya komo ya ga wani mutum wurin nan da ya komo ya zo wuce mai manta kafin ya dawo kuma hun ga hidir ya bayyana bi ma'ana wani halitta ne Allah ya shirya shi musamman domin ya zo ya ba wato annabi Musa rai salam wani fahimta daban na ilimi amma kai kuma ka ce baban shi akwai wannan tarihin nan akwai wannan tarihin batun hidda da annabi Musa wannan Qur'ani ma Qur'ani ya magana amma ba wani halitta mutum ne idan mutum ne yana na ce maka tun zamanin annabi tun zamanin Zulkarnain ya to Zulkarnain kuma ya gabaci Musa ai eh amma abin da yasa na confuse ne inda kaman wasu sun ce yar ka yarda kaman an gema Musa ya bi wannan tsari nan sannan zuka shi hidin ya bayyana ka yarda da haka ko koriya ba akwai hidirin an gwada man inda hidirin yake da wannan kurani ya bayani akwai tarin kurani kan wani kwanan ya bayani shi eh, wannan wurin gidan shi ne ko dai bakin ruwan nan ne kamar da aka faɗi a bai gida ko da yake so ya yi ta Allah ba shi wannan iko shi ma A! Ah, shi sa bai da gida ma ina da manguwan nan yarwa kana da mahaifiya ka ce yana da kan yayi eh man ta tura su eh man ita ba ta sha ruwan ba shi ya sha ya salam yasa ya sha ruwan tun yana yaro jinjiri kenan shi ya sha a ah, ba jinjiri ba ya girma sun ce neman ruwan ne na baka tarihin shirin

cikin wata littafi mai suna al-burhanu fi tafsir al-qur'an sannan kuma wani littafi mai suna ajaibul malakut isa kuma littafin ga yayi important kwarai ajaibul malakut ciki wallahi akwai asrarai secret na halittar Allah da a ciki hmm. kowane stone amanan da Allah sa ciki duka akwai cikin wannan littafin nan kowane dabba part partin dabban da za a amfani da shi da wani lafiya da ababai duka cikin wannan littafin ana ce mai ajaibul malakut littafi ne mai mai kyawun gaske one volume ne amma ta same shi da kyau hmm. an tambi imamu jafar sadiq alaihi wasalam game da kwanan mala'iku shin mala'iku suna kwana gaji da kyau sai imamu ya ce ma min hayyin illa wa yanamu ma halallah wahadahu azza wa jalla ba wani halitta da ke duniya fashe dai wannan halitta yana kwana ban da Allah Allah kada ya lata khuzu husinatun wala nawm Allah kada ne bai kwana yace mala'iku ma suna kwana sai mai tambaya tambaye shi Allah ya ce yusabbihuna al-layla yusabbihuna Allah layla wan nahar la yafturuna mala'iku suna Allah ce cikin aya mala'iku na gode ma Allah suna tasbaha dare da rana ba su futawa to ya zai kwana wanda zai futawa yana tabba sai imam ya ce anfasuhum tasbihun ai kwanan su fushin su shine tasbihin da suke yi nan suna kwana fushin su nan ne tasbihin nan in dare suna kwana tasbihin nan ne fushin su to nan mala'ika ko na kwana ma yana fushi sai ga fushin na yin tasbihi sai yanda shi aka yi shi kenan kamar da Allah mu ma ce ya ba mu wannan lada cikin wata Ramadana in muna kwana ma fushin mu ana zara muna muna tasbaha ne hmm. sai aka tambaye shi to mala'iku cin suna ci suna sha sai ce eh suna ci suna sha ya ce abincinsu da abun shansu wa inna ma ya ta'aya shuna bina simil arsh Allahu akbar ya ce akwai wata iska da ke bugawa daga al'arshin Allah wannan iska na fitowa daga al'arshen Allah to wannan iska ne ke yin lokacin in ya bugu kaga wani time kamar lokacin hadari ana yawa wani iska shi ka ji shi wani mai kamshi daji ka taba fili wannan iska ko mm-hmm, mm-hmm. Eh, sai imam ya ce masa aha wa inna ma ya na bi nasimil arshi wa'annan mala'iku suna rayuwa ne da abincinsu ne wannan iskan da ke fitowa daga al'arshin Allah nan. Sai aka samu hadisi daga Imamu Amirul Mu'minina alayhi salatu wassalam. An tambaye shi anil mala'ika ya akuluna wa ya shirabuna wa yankehuna mala'iku suna ci suna sha suna haduwa da mata. Fakala ya ce la ba su haduwa da mata innahum ya ishu na bi nasimil arshi suna rayuwa ne da fushin nan na al'arshi in ya buga to wannan suke shakatawa su kenan da abincin shan su kenan sakata mai to menene illa what is the disadvantage a cikin cewa suna kwana sai imam ya ce farakan bainahum wa bainal lahi azza wa jalla inda ba su kwana da sun zama kaman Allah bambancin su da Allah kenan Allah bai kwana in ban da Allah ba halittar da bai kwana sai dai inda ma kwanan mu ya zama daban-daban sai ba su misali a kun sun su aul ka san sun su aul nan ko na'am na'am imam ya ce in ka gan shi yana kwana idon shi guda na bude ne kam haka guda ke kwance guda ta rufewa kar samu wani ilimi Hmm, mana bayani awo awo in yana kwana za ka ga idon shi gudan da yana bude ne bai rufewa fas guda ke kullewa so in gudan ya kulle ya tabbata yana kwana ke amma gudan na bude kuma yana gani komi tunda gudan na bude yana gani amma gudan ya rufe su yana kwana da ido guda ne shi ma inda Allah ya kwana shi kenan wow sai imam Ali to mala'iku na kwana amma mu ne ba mu gane ya kwanan su yake ba saboda inda ba su kwana da sun zama kaman Allah domin Allah ce shi ne kadin da lata huzuhu na tunwala nan shi ne kadin da kwana ko gyangyadi bai kama shi shi Allah so duk wanda bai zama Allah ba yana kwana ko yana gyangyadi innama kwanan su yanda yake ne yayi daban da namu amma suna kwana سي أكا سامو حديث من قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي ناتشوا إن الله تعالى خلق في السماء الرابعة مئة ألف ملك وفي السماء الخامسة ثلاثمائة ألف ملك وفي السماء السابعة ملكا رأسه تحت الأرش ورجلاه تحت الثرى وملائكة أكثر من ربيعة ومدر ليس لهم طعام ولا شراب illa salati ala amirul mu'minin annabi yace akwai mala'iku da Allah halice su daga sama na fudu adadin su mi'at alf hundred thousand daga sama na biyar Allah ya halice mala'iku adadin su three hundred thousand daga sama na bakwai Allah ya halice wasu mala'iku adadin su eh yace wani mala'ika guda yake sama bakwai wannan mala'ika kanshi, shi kan shi yana karkashin al'arshin Allah ne sanin girman mala'ikan kafafuwan shi yana kasa kasa har kasa na bakwai ya ce ba su da aiki ba su da komai sai dai inna ma su da shan su ne yawan salati zuwa ga annabi Muhammad da alayensa to ce su malakun nan wannan malakun nan cin da shan su aga su su daban da sauran malaku daban da aka ce suna cin abinci daga iskan al'arshi ko ba haka ba bane to wa'anga su kuma abincinsu shine salatin annabi da alayensa hmm. haka an tambi manzo Allah daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nabi ya ce a cikin jawabi da ya baye na Abdullahi ibn Salam kan batun Jibrilu fa kala nabi ce fa akhbirni ma ta'amuhu ya ce annabi annabi gwada mini menene abincin Jibrilu kala nabi ce ta'amuhu at-tasbihu wa sharabihu at-tahlil abincinsa wanga mutum mutum ne da ke ya fito daga cikin addinin yahudawa zai shiga musulunci so cikin littafin su ma an zana kamar jibrilu ga abincinsa ga ruwansa so yana so ya compare ya duba annabi ya san wannan shi tambayi annabi ba ni labari menene abinci da ruwan jibrilu sai annabi ce to amuhu tasbih abincin jibrilu shine tasbihin Allah wa sharabuhu at-tahlil ruwansa kuma shine la ilaha illallah in ji nuna la ilaha yana filin kamar nan da kai muka sha ne muka filin ruwa haka shi ma so ruwan jibiru ne la ilaha illallah sa ne subhanallahi subhanallahi to ga shi ma na shi ya daban da wayannan malaku wayannan kasafu guda biyu nan hmm. so kayan ko karuwa ko duniya da kan halittar Allah da damar mu abincin mu daban-daban abincin mu da dabbobi daban-daban ne Wani kaya kwallon muke hada abinci abincin mu da Eh, mala'iku eh, aljannai su ma Aljannai akwai abincin su ruwan su su daban-daban ne da makamancin su su mala'ikun nan kenan wasu abincin su ne iskan da ke fitowa karkashin al'arshin nan wasu abincin su ne salatin annabi da yi ma salati annabi da alayensa jibrilu kuma abincinsa ne tasbihi subhanallahi ruwansa ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mustafa ka samu lokaci mu bayanin mala'iku da dama yadda ya kamata na ta ba wa kadari da ya isa wow a gaskiya ne ya kamata samu lokaci kan wannan very interesting eh ban taba jin wannan bayani ba very very muna bayar da yawa kan batun addini mu na muna bayar da yawa muna da muna da tush da yawa na aiki amma ba mu len musulmai muna mun balle kowar musulmi da ya tashi ya samu da wani abu shi kenan ya zama malami kenan mm-hmm, ba research ba Eh, ba yin contract eh, research a mhm. doki wan a gama wan a duba daga nan ina fito a yi research ba shi nan za ka duba yana ban mamaki bisa fawa da gana baki daya ina fariwa with authority ban san dai chief imam sha rubutu ba ban shi ban tuni na gari kai kan shi ba ba malamin da kake jin sunan shi malam wane malam wane da ke da library isasshen library da yake da shi jaje a yi nazari cikin gaban shi too bad tashi na na san maluman da ke da books gidajen su yawa amma kaman ga library ya gina inda an ji ana research almajiri, yana dokar ilimi ga shi ma cikin technology a iya sa computer da sauransu ba wanda ke da shi sun san fa in ba wurin karatu ya za da malumma gaskiya ne ya za da malumma ba ba kayan karatu to ya zama malantakan suna dai na Mr. Fuad hmm. almajirai ba su nazari ya zama ga zamanin satellite ga ya sake station gargarin da ya sake wan ya sake wan hmm. amma za magana safety babban magana ya aje an tambaye shi magana sai ya gudu ya ta gatana gatana ba nazari <laughs> um, manyan maganganu ne da ana yi ana yi kwarai eh, mabin um, eh, wani amfani da kiba ba musulunci eh, manyan maganganu ne da gaskiya ana yi kamar da kai batun wani library mutum kana da shi inda da zo ana research da sauransu gaskiya babu ba shi na in je shi dai ka ce malamin da kanshi ya rubuta littattafan shi da kanshi da yawan su ba wurin da ka gani amma in ba rubuta wannan ba su rubutu ma yanzu haka malamin yanzu su ba su yasu rubutu ma ɗan dan ke rubutu a na yanzu na wai matsayi ne an hau an cira an wuce yadda za a doki wani abu ana faɗi wani shi yake na an gama. a matsayin guda ne matsayin lore ne a can kowa ce dangin lore ne. matsayin kenan ita kawai a wani matsayi ganin ga ce lore ko a ce ya sai lore <laughs> malam kaza ya cire sabon mota malam kaza ya eh. ga nashi a ya fi nan wani wani eh. Eh. competition da bai make sense amma amma wani benefit malam ke ba society a bashi na babu babu tambaya maluma nawa ganan ke da orphanage da suke duban yaran marayu su zama wani abu a babu ba babu wannan mun taba faɗi wa kan cable fm nan Ghana duka gaba dai ba wani malamin da ya bude gidan marayu inda marayu kawai ke kwana cikin ake duban su ake ciyar da su ake karatar da su babu amma za ka gan wancan abubuwan da ake yin da kudade da yawa a zo a kawo mutane a sayi lemu a sha a yi wani kyallon kume menene amma ga waɗanda yake marayun ga ubangiji ya yi zancen su cikin alkur'ani ka gani ba yi wannan abin na sai dai su doki wannan marayun ci karbi kudi su ci amshe an ba malami kudi ya jina mutane bohol su sha ruwa ya zo samu tsofon rijiya tsofon rijiya ya jara bisa na wallahi ya ta ya ruwa ne ya zo ya sa ruwan da dole sa cikin kenan shin zo ana ana ji ana dokan video ana Allahu akbar da ce subhanallah subhanallah ai wannan abin an yi subhanallah Dewa cikin bako da yawa kana so gwamnatin kama pictures yi rige rige na ko maka ka irin wan masu yin nan don Allah ku hada ni da su ni da su mu kada ka san ni na ina fushi da wannan abin nan ne ku ku min waɗanda mm. suke yin wannan abin nan mu tashi mu kata kata da su mu kwace abin marayu mu ba su ka gane ko wannan wannan bai dace ba ba daidai ba al'umma yanzu nan ba mafi yawan su ba masu tsoron Allah ba oh, mafi yawan su ba masu tsoron Allah ba bi ba so ya bari yanzu aka so sake musu mai ma ba ganin darajar karatu ana gaban kai ka zo ka gaban 419 <laughs> kai kai kai kai akwai wani malami ya yawan bin yaran mata malami an san gaya sun shi guda uku suna a anguwa an san gelin malam ya gelin malam ga eh mr ford malamin dare ki nawo malamin dare eh. eh malamin dare ka gani gari ya waye ba ka gansu an gaji domin eh. shetancin da ake cikin duhu cikin dare na yayi yawa ka gani yasa wallahi yau ana yi ana abu kankani mhm. abin da ya kamata maluma su karanta fatiya kawai bukata biya sun sauka da su thousand bukata nan bai biya ba ba Jaba. su da su da Allah ba alaka ba la ba su batun anguwan nan ba su zama sauran Allah garin mu Allah kiyaye garin mu anguwan mu Allah a ba shi nan ya za su samu kudi da su sirore hmm. idan ka ga an je wurin wurin wurin addu'a ko wurin aure ko wurin suna malum ma na fada wa zai bude wa zai kulle eh, eh ne ana waso su ana na daraja yake Ya ce oh wasu ne magadan annabawa a ah, ba su ne magadan na ce ah, wallahi ba a ah, wallahi ba ku bane ba su ba su magana kaga uh, uh, sheik uh, muhammad awal kaga abin da ke deceive mutane wasu wato suka gan malami suna duban wani tsoho tsoho mutum sosai mai manya-manyan eh. kaya shi suke gan kamar shi ne malami amma kagan ba haka nan ba ne domin in ka zauna ka duba tarihin musulunci ma ana maka zancen su saidina ali saidina ah, wato omar da sauransu misali saidina ali wani lokaci ana baka tarihin shi in ka tambaya lokacin shekarun shi nawa ne in aka kira shekai mamaki yaula shekai mamaki shekai mamaki kaman kai wannan shekaran nan yan kake wannan abin ga kaka shi ba mamaki ashe wannan ya gwada kan ba shekaru ba ne ba yawan shekaru ba ne ah. amma zamanin eh, mun ga kai da kanshi da ka bashi annabci da 40 years 40 years yake da shi aka bashi annabci 40 years bayan su fa to ka ganin da zamanin gani an ce ah, ya kamata ya je mu malamin shi hidima ya bari <laughs> ya mishi hidima ya manyanta kadan an fadi ka gani amma da aka bashi annabci na 40 aka bashi akwai wani 419 da yake da hidiman nan <laughs> ana ce muku karatun ga irin karatun ga wallahi ba ka iya kasance shi ka yi hidima ka yi ladabi to ka yi thousand years kana hidima bai gwada maka saboda wani karatu ba ne misali bari baka example mhm. wani malami ya zo na wazi sai ya ja aya Allahu nuru samawati wal ardi mm. mathalu nurihi ka mishkatin fiha misbah ba. abin yake wasa hankalin mutane wallahi ya doki no more than 25 minutes ya ce kuma yana wasar da almajirai saboda ya sa su mai hidima ce kaga ayan ga sai ce makiya ne <laughs> makiya kuma muna da maki da madani wannan ilimi na ulumul qur'ani kenan to amma adadin allahu nawa ya zo cikin alkur'ani hmm. muna da ya zo Allahu da donma ya zo lillahi kamar Allahi kenan da kasira ya zo Allah da fataha so Allah so nawa ke Qur'ani Allahu nawa ne Allahi ana ta kara akara kalla ilimi ozo oh, mene ce nuru kuma nawa ne ya Allah bai ce anwar bai ce nuru saboda ya ce zulumat amma bai ce anwar bai ce nur nur nawa ke cikin qur'ani sai muna zama haka ina duba malamin nan unbelievable da ya shi min shi ya kare ce malam ya ce eh, sai na fito littafi na cewa malam ya ce ga littafi ga abin da kafa na duka cikin littafi hmm. so mu ce zama ma ya google ya google ya so numbers of Allah cikin qur'ani an gwada mai na yanzu bai da wannan bai da amfani gwada ya mutu abin da ke ya ya wai bai faɗi musu ba ni mai girman kai ne ki hankali da ni ni mai girman kai ne <laughs> ba su son gaskiya kana waste kana waste life society ba wani amfani Sheikh Muhammad awwal wato naibin limamin shi ya wani afa East Region Ghana shi ke tare da mu Sheikh kaga wannan baganan hidima-hidiman da ake kama 'ya'yan mutane shekaru da shekaru a aje su suna ta wanke-wanke suna ta wato zuwa noma a doki ragunan mutane a je a musu a yawo da ragunan su ci abinci kai in an yankan ma baka samun shekafan zaka ci ba baka namun kirki wannan abin duka da ake yi a kare kuma ce za a zo a maka karatu waɗanda suke kama 'ya'yan mutane gidajensu 99.99% in ka zo iya zauna ya ce zai karatar 'ya'yan shi ba su ciki 'ya'yan shi suna kai su makaranta suna kai 'ya'yan su makaranta bawo eh, ya kai su makaranta eh, wani ya je da shi an azar wani ya je da shi na wani ya je ya kai shi wani college je ya je na koya ilimi subject by subject amma sai kai ka zo ka zauna nan ganga shi ya ce wai za a maka kana hidima za a lamuce maka wani sunan Allah ka doki years decades kana yi wannan abin nan wannan malamin ya je da dan shi wannan makarantar in dan ya karin in ya zo yana kai gida she malamin ya ce yanzu shi ya gaji ya manyanta yanzu kai almajirin da kake wurin nan ka zauna shekaru kana hidiman shi a ce ka karanta za ka yi ka za ka ja ƙur'ani don malam da ya je karatu ya zo ya dawo da ilimi shi zai fasarar nan kaga daga nan an fara transition kenan an fara dokan almajirancin da kake yin nan ana ba wato dan nan baban zai janye kenan ai ka sani ba musa fawad machiavellian tactics nan suka yi machiavellian tactics ba ba daidai irin ba ne irin irin tactics in politicians no suke yin nan ba daidai ba ne ba daidai ba politicians ya zo politician ya zo gara muku eh, kujera bench bench base kuna zama kuna tafi fila kuna ta zage zage kowane wata ya samu 2 million zai ba kuwa a sha a tayi sai yaran shi na akara ina suna kato yana son wasu <laughs> kuma zo masu rulun ku su kara eh haka nan ne kaga ka kana wurin na for 10 years decade kana wurin haka malum amma ya je ka kaga ba wallahi malum manzo na Allah ya tambaye su ka sabun da yasa na'am mu da su muna gadama da juna kan batun halifanci muka annabi muka ce halifanci annabi gidan shi ne imamu ali suka ce a amma yau su yaran su na halifanci ko ya almajiri kai wahala da malami ko min sanin ka yaron su ya ce ya zama halifa <laughs> ya salam ya salam so kai ma baban hidima kai ma yaron kuma hidima ka kara eh alifa. ko min ilimin ka wannan wai ku yan shi'a naku da na manzala da kuke in dai halifa in dai halifa jina masa fada in dai halifa su malumman bai fita gidansu don su ya ki manzo Allah fita gidansu don almajiran shi Abubakar suna hmm. su bai fita kuma ce su suka ci gado annabi su ne magana annabawa eh, akwai wani alifofin da masa faru wallahi in ka bude Qur'ani ya karanta wallahi bai karanta amma ana bin shi kuma mai hidima shi ne alifa ban ba kai ba an ce ma kai ka zama terrorist kenan ko ba ku so albarka mm, Ghana de Ghana da Nigeria sai ka ido da sai ka bi Nigeria malam zaka zo ka zauna da malaminka shekara talatin she malami su manyan ta ja ka wani yaro wai dan shi ne ya je karatu ayi eh. sai kai mamaki eh, a ah, amma kai an ce maka kamar wai baban ne kowane ilimi ya ta tarafa oh. ana gaya maka wannan mm. maganan nan shi a ce maka shewun ga eh. kowane ilimi na duniya ya tattattara amma 'ya'yan shi ya tere su mm. al'azar ya je da su ina kai kuma mm. ka tashi ka bar kasan ka ka zo ka te wurin shewun nan wuya tattattara kowane irin ilimi me yasa 'ya'yan shi ya kai makarantar wani wuri in ya tattattara ilimin nan to daga nan ya kamata ka use common sense in dai ba ka yi common sense ka ba to kai ka so ne a yi wasa da kai in ba ka ba dole ne ka yi wannan question yau sheikh muhammad awad aka ce min ka tattara kowane ilimin duniya kai ka tattara shaka ce mini mu je wurin ka karatu mu je mu kwaso ilimin na da muka so shaka ce min kana da aya guda guda hudu amma aya hudun duka ka kai su makaranta guda na al'azar guda je eh, wato madina guda je iraq guda je iran guda je ina ce ni na zo na sauna wurin nan ya kamata san kaman wannan abin da aka ce min ka tattara ilimin duniya dukan na ba gaskiya ba ba gaskiya ba ne inda ka tattara wannan abin nan ƴaƴanka ba ka kai su wurin nan amma ka kai su ne su je su koya karatu tsantsa su zo nan ni kuma ta wanke-wanke ina ta hidima ka ce wa za ka bani wani suna Allah after 23 years in ka je retirement sai ka doki ka ba su su masu ja mai shi kuma for another 25 30 years ka yau ka ga mai shi ya za ci 60 years ya gaji ya gaji ya rika tasma yana zuna lungu yara na jan ka mm. an gama da kai kama kana da iyali sai sa musulunci bai so a wahalar da wani yau bai son yana son ka koya addini manzo Allah bai taba kama ayan mutane ya aje gida ya musu wannan abin nan ba shi yasa in ji ana yi haka nan gaskiya a aron garon Gerrit Sheikh na san mun dawo mu zo mu ci gaba da sauran tattaunawa mu sosai amma wannan maganan gaskiya bana so yana ci min rai ina ganin da ake ma mutane haka na mind game ne ake wasa da hankalin mutane ana bi wurin nan bai dace ba musulunci ba ba wannan abin cikin shai ka ba mu final remarks ka ya so mu sallama da mutan duniya insha Allah na'am shai ya samu wani break cikin networking shi eh muna so ya bada wannan closing remarks din na gaskiya ka zo malami da zai zai karatar da kai she ce maka kaman ko wani ya ce maka ya tattara ilimi duniya duka ko ne fanni shi expert ne she ka zo wurin shi da ka zo wannan malamin nan ina da 'ya'ya amma ya doke ayan shi ya kai shi wani wuri fo al'azhar university ya kai shi madina university ya kai shi nan wai kai wani babban makarantar ma cikin jihar da kake najeriya ne ko ghana ya kai shi wurin ana gwada musu subject by subject karatu kai kuma ka tashi gidan iyayenka ka zo gidan mahaifin wannan yaro nan shi malamin shehin da ya kai ayan shi wannan makarantun na ke kwaratar da su ne she ka zo nin ka ce wai an ce kowane ilimi na nan nan da ka samu a me yaran suka je can na she kan kama ba gaskiya bane ba gaskiya bane in ka saurin nan kana ce wai hidima hidima hidima to ka yi shi shekaru da yawa ka waste wani shekarun nan ya kamata ka san kama inda yana da karatun da zai koyar da kai ne ka karbi karatun nan amma ka ka ba into wannan magaganu da ake cewa kaman wayin wato kowane ilimi an tattara sha kwace littafin wato alkur'ani hannunka a kwace wani littafin hadisai a hannunka sha baka wani littafin da yake wato zai manipulatin ka ka yadda kamar kai nan ka zo wurin shehu nan ka zo ka karbi ilimin duniya duka daga nan ka gani in ka koshi cikin wannan abin nan ka make wurin nan 20-30 years kana gidan shehu nan kana hidima kana ta kai raguna na menene kana ta wanke motoci shi malamin kuma ayan shi na zuwa makaranta oh, suna zuwa makaranta kai kuma ka zo na gidan da kana neman kana neman sunan Allah ‘ya'yan shi da ya tafi da su na su ba su neman suna Allah ko su dai a'a a inda hidiman nan ke sa ka samu suna Allah nan kai da ‘ya'yan malami ya kamata ku ta hidiman nan gida oh. in za ka yi noman kai da 'ya'yan shi za ku yi noman in za ka da ragunan su ci ciyawa kai da shi 'ya'yan malami ya kamata ku ta yi amma ba ka nan ba ne kai kake zuwa kai kake wanke wanke kai kake zuwa ka zo ka dafa menene menene ka zo ana ta zubawa a kwashe kasu suwan kuma baka hey wake up ku tashi ku tashi ku tashi nan dai muna fadi muku gaskiya ne fawo muna fadi muku gaskiya on cable fm eh Allah ya sa mu gani. sheikh muhammad awal kuma godiya muke da ka ka join mu ka ba mu wannan presentation ba da juma'a ba mun dawo mu zo mu ci gaba da sauran tattaunawar mu from Kibo fm suna na Fuad umar na hope dukan ku have good night na ce muku salam